karin magana mu na yau shine wanda yake cewa in ka ƙi sharan masallaci to za ka yi na kasuwa wannan karin magana na nuni ne ga ire-iren mutanen da wato suke ƙin mai da hankalinsu wajen ayyukan da za su kare musu mutuncin kansu ayyukan da za su jawo musu yabo ayyukan da za su sa mutane su riƙa ganin kimansu suna girmama su a madadin haka sai su fi mai da hankalinsu wajen gudanar da ayyukan da za su kawo musu ci baya ko koma baya ayyukan da za su zubar musu da kima ko mutunci ko darajarsu wato ayyuka da ba za a taɓa tsintar mutumin kirki mutum mai martaba mai daraja mai kima yana aikata hakan ba a takaice idan mutum yana ƙin aikata ayyukan da za su kare masa mutunci su kawo masa ɗaukaka ko daraja ko martaba a madadin haka sai ya koma yana aikata ayyukan da za su rika zubar masa da kima ko daraja ko martaba to a irin hakan ne ake iya amfani da wannan karin magana da ke cewa in mutum ya ƙi sharan masallaci to zai na kasuwa misali a samu attajiri ne a madadin ya rika kashe dukiyarsa wajen ayyukan da za su kawo al'ummarsa ci gaba ko ɗaukaka ko kare musu mutuncinsu sai a ga cewa ya fi mai da hankali wajen kashe dukiyarsa wajen gudanar da ayyukan shagulgula da baɗala da kuma ayyukan da za su a taƙaice zubar masa da mutuncinsa ko kima ko martaba to idan hakan ya faru a nan ne ake iya amfani da wannan karin magana kwatankwacin ɗalibi ne ya ƙi mai da hankali wajen karatu wannan karatu nashi shi ake sa rai nan gaba za su iya zama masa jari ko za su iya zama masa garkuwa na daga faɗawa cikin ƙangin talauci ko kuma jahilci to idan ku yaƙi mai da hankali da wannan karatun a waye gari idan lokaci ya ƙure masa dole za a tsince shi wajen ayyuka ne marasa uh, kima ko daraja a takaice ayyukan da za su iya zama masa da mutunci ko kima a nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za a joni sabon karin magana da fatar za a yi lakin za a yi sharing kuma za a yi subscribing a huta lafiya